shidan rajin bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa nabina muhammad ibn abdullahi wa ala ali wa ashabihi man tabi'an bi sani ila yawmiddin mutane da yawa suna ta bugawa suna tambayan fassara mafarkin chaffa shine kaman mu baya a dora hannuwa hannuwa a dora domin yi ma wani mu baya kamar an yadda tafiyarsa da yake ta gaskiya ne ko za a rasa rayuwa za a bi shi ta kowane irin hali ta jin daɗi da ma lokacin jin daɗi da lokacin wahala ga abin da shafi gani annabi da ya fassara a cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na 327 babul mimi babi na babin da yake magana akan harafin mimi ke cewa duk wanda ya ga yayi mubaya'a musamman ma a cikin mafarkin ya ga yayi mubaya'a da wani ahali na gidan annabi alaihi salatu wasalam ko kuma wasu makamantan wa'annan ko sabon annabi alaihi salatu wasalam ko su ma'abota riƙe shari'a annabi alaihi salatu wasalam to lallai wannan yana kan hanya ta gaskiya mai yiwa ma kila abubuwan da yake yin su shari'a ta yarda da su duk wanda ya ga ya yi ma wani amiri ko sarki daga cikin sarakuna ya yi mai mubaya'a lallai ana yi mai bishara da nasara akan makiya kuma zai zamanto mai tuba zai zamanto mai ibada zai zamanto mai yawan godiya mai yawan ruku'u da sujada domin gode ma Allah duk wanda ya ga yayi ma wani fasiki mu baya'a to lallai hakika zai taimaka ma wasu mutane wanda fasikai ne sun fita daga cikin shari'ar musulunci wato bin shari'ar musulunci kuma lallai hakika alkhairi da sharri sai abin da Allah ya so zai jarabce su akai duk wanda ya ga yayi ma baya'a karkashin bishiya zai samu ganima ne babba da kuma yadda Allah a cikin mubaya din wallahu alam Allah shi ke da sani masoyan annabi shakamalan awwal adami masanin fasarar mafarki mai domin annabi